يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون يا ودن سكي ايماني دا الله سكبي منزنسا ku daga abin da muka azurta ku na halal daga dukiya daban-daban tun gabanin ranar alkiyama ta zo babu cinikin da mutum zai samu abin da zai amfani shi babu abota da za ta amfani mutum a cikin tsanani babu wani tsani da zai kawar wa mutum wata cuta ko ya janyo masa wani amfani sai dai idan Allah ya yi izini ga wanda ya so kuma da yardar shi kafirai su ne hakikanin azalumai saboda kafircewa Allah maɗaukakin sarki.